الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وحور سيرين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل لا ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فإن أفتق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار ينقوى uwa أمر ma'aiki alaihi salatu wassalam ina yi mana lale marhaba da haɗuwanmu a cikin farfajiyar wannan masallaci masallacin makarantar abidi da abida da ke nan unguwar lagos argungu muna roƙon allah su wa wata'ala ya mana jagora allah ya shige mana gaba satin da ya gabata mun yi karatu a cikin suratu sharhi ko suratu alam na sharaha yau kuma insha Allahu za mu tashi suratu shi. ita wannan sura ana kiranta suratul ti saboda Allah subhanahu Ta'ala ya bude wannan sura da ambaton tin yace wa tin wannan sura makiya ce aw madaniya akwai surorin da malamai ka ce ma sura makiya aw madaniya sai dai malamai sun yi rinja da cewa sura ce makiya wannan sura ita ce sura ta biyar a cikin jerin sururan alkur'ani in ka ɗauko daga suratul fatiha suratul sura su ali imrana ita ce sura ta biyar ah, daga cikin dalilin da ya sa malamai suka ce sura ce makiya sun kawo hujjoji da yawa daga cikin hujjojin da ya sa sukarin da sura ce makiya malaiti hiya samani ayat ayoyinta ba su da yawa tana da aya guda takwas wa har ra'isi babban abin da sura ta mayar da hankali wajen karantar da al'umma wato kanun labarai na sura akhbaru fadlillahi lil ba da labari ga falalar Allah wanda ya ga mu'minai mu'minai Allah ya yi musu fadala Allah ya ɗaukaka su haisu ta'ajjaza ajsamuhum min amalin khairi a lokacin da gangan jikinsu ya kasa ga ayyuka alkhairi allazi ya'tadunahu wanda suka saba cewa duk wani mummuni musulmin kwarai idan akwai ibada da ya saba da ita tun lokacin kurciya ko kuma ya saba da wata ibada rashin lahiya ya same shi wa yastamirru sawabuhum bihi to ladarsu za ta ci gaba da dogewa sanadiyar wannan imani na mutum da aikin da mutum ya lizinta ina fatan jama'a muna fahimta misali mutum da ya saba azumin litinin da alhamis shekaru da dama yana yi sai tsuwa ya kama shezan ba zai iya ba to za a ci gaba da rubuta masa lada na azuminsa na alhamis azuminsa na litinin kamar yadda ake rubuta ma kowa lada kazalika in wata sallah ta mutum ya saba yi saboda nauyin jiki na kasala saboda shekaru su ba haka kazalika wani rashin lafiya ya dahe mutum ya saba ibadodi sai zama yanzu baya iyawa saboda wannan rashin lafiyar yana noye jikinsa to za a ci gaba da wannan bashi wannan lada wannan aikin da ya al'adatu yana yi kun ga a cikin wannan akwai falalar Allah wanda ya ba mu'mini wa inna fadlul dini mustamirru la yanqati kuma falalar addinin musulunci mai dogewa ce ba ta yankewa bi mururin zamani duk ku yadda za mu je shuɗa ibadan nan dai da ka saba yi yadda da zamani ya shuɗa shekaru suka tafi in dai Allah madaukakin sarki ya kaddace A wani abin da ka saba yi da ibada wani uzuri ya hana kai Allah zai baka lada cikakka ibtada sura بقسم الله بالتين والزيتون wannan sura ta fara da rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya da tin da kuma zaitun a wajabul tur kuma sura ta bude da rantsuwa da jabal tur wa makkatul mukarrama kuma sura ta yi rantsuwa da makka mai daraja sura ta yi rantsuwa da ababe guda uku Allah ya rantse da zai, kuma ya rantse da zaitun ya rantse da jabal turi sina kuma ya rantse da bakka mai daraja menene jawabar kasam ala anna allaha ahsana khalqil insani babban abin da ya sa Allah ya rantsuwa jawabin asab din shine lalle Allah madaukakin sarki ya kyautata halittar mutum da Allah zai halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa an gane ko saboda haka wa qada ya ila arzalin umar kuma na bayanin cewa Allah zai mayar da mutum zuwa ga arzalin umar shekarun tsufa biyan da kaga kana takar-takar kana gudu ka katainan ka nan to wata za ka shiga shekaru da tsufa fa yasiru da'ifan harama sai mutum ya waye gari ya koma mai rauni kuma shekarun tsufa sun kaba shi wannan kullun abin nazari ne da ya kara kamata dukkanin mu dinga kula da wannan ne farko wannan sura bayan da Allah Huwa Ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karatun wannan sura Allah ya ce والتين والزيتون Allah ce wattini zaitun. Allah yana rantsuwa da tin kuma yana rantsuwa da zaitun ai aqsama Allahu bihima Allah ya rance da su tin da zaitun to menene ma'anar tin menene ma'anar zaitun malaman tafsiri sun yi sabani sun yi maganganu daban-daban wajen fassara da ake kira din da ake kira zaitun wasu malamai suka ce fahuma da bisha da din da zaitun sunayen wasu duwatsu ne guda biyu masu daraja wayanda suke kasashen da kuma turu Zaitun. duci guda ana ce mishi turu sannan na biyu ana ce masa turu don haka sunayen duwatsu ne guda biyu wayanda suke wato a can ƙasashen. sham ba ibn abbasin ya yi magana wato a cikin tafsirul tabari kuma magana tana cikin fatahul bari na ibnu hajar mujalladi na takwas a cikin ibnu hajar fatahul bari shari na uku, kuma ya yi magana a cikin tafsirin tabari a cikin mujalladi na ashirin da uku ko ashirin da hudu shahi na ɗari biyar da uku ibn abbas da ke cewa a tiyin shi dai tiyin shi ne masjidu nuhin alaljudi judi wato abin da ake kira tiyin shi ne masallacin annabi nuhu wanda yake can wato judiyin wanda yake a can ƙasar jordan alal judi wa zaitun kuma ibn abu zai ce abinda a kira da zaitun masjido makidis wato masallacin baitul makidis shi kira zaitun kina yanzu mun samu magana nawa magana biyu magana ta uku malaman da suka ce tiri da zaitun sunan itace guda biyu ne da ake ci masu albarka akwai iccen tsin sun ce iccen ɓorai shi kira iccen tsin zaitun kuma iccen zaitun wannan da muke amfani da mansa itace ne masu albarka itace ne masu daɗin ci itace ne da ake amfani da mansu ana magungunan shi wasu malamai haka suka fassara wallahu a'lam Allah ya ce wa turi sinin kuma Allah yana rantsuwa da turi sinin turi sinin shine aljabal allazi kallama Allah ta'ala alaihi Musa dutsen da Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salatu wassalam a kansa shine ake kira wato turi sinin to menene ma'anar sini ma'anar sini shine al-mubarak mai albarka kaga an ce zur sunan dukin da annabi Musa Allah ya yi magana da shi to shi kuma ma'anar sini shine mai albarka a wata fassara kuma wasu malamai suka ce abin da ake kira al alhassanu bil ashjar al musbira wato shine wato mai kyawun mai itace masu kyawun 'ya'ya? shi wannan dutsin da ake kira tsoro sinin to ma'anar sinin dutsin da a saman sa ko a sa yana ɗauke da wasu itace masu kyawu masu kuma 'ya'ya masu kyau wallahu a'lam wa Baladin al amin Allah yana rantsuwa da wannan gari amintacce shine makkata garin makka me yasa aka ce masa balad la amn nas fiha saboda mutane na samun aminci in sun shiga wannan garin na makka jahiliyatan wa islaman tun lokacin jahiliya da kuma lokacin da musulunci ya bayyana wa jawabul qasam bayan da Allah ya wannan rantsuwa da ababe guda hudu shine iccen ti da iccen zaitun da jabal tur sinin da kuma garin makka da Allah ce laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim Allah ya ce hakika mun halicci mutum wasu malamai suka ce jinsi kenan mun halicci jinsi na mutane fi a hasari ta ƙauye a cikin mafi kyawun sura a halittar duniya gaba ɗai ba wadda ta kai kyawun mutum yadda Allah ya kai kanka da kake mutum in ka ga wani mutum sai ka tsaya kana kallo yadda Allah ya masa sura yadda Allah ya kera shi eh da ka tsaya kara kallon shi duk damuwa a ce mace mace na da bakin cikin a ce wata mace ta yi da ko to la har da mace in ta ga wata mace wata ta ta tsaya kallon ta don haka sai dai akwai ku cikin mutane wanda Allah ya masu tasu jarabawa na halitta amma dai duk da haka dai ya an kwatanta su da sauran halittu sai sauran halittun kyawu Lakana na insana fi ahasar ta ƙauye a cikin mafi kyawun tsari wato ta'adil surati Allah ya daidaita suran mutum idanu da kan gani inda aka aje su an aje su mahallinsu da za a ɗauki idanu a mai da tsorin baki baki ya kuma wurin ido an samu matsala mutum zai zama wani iri ko ka shirye shi dabba amma dai mai zama ba goshin nan da za a canza mai wuri ƙawahun nan da za a canza masu wuri a mai da hannuwa na. hannuwa su kuma hannu wurin ƙawahu zai mutum zai kyau hanci da za a mai da shi wani wuri mutum bai yi ba amma haka Allah ya zo ya tsara halittar mutum yadda kan gama to duk duniya ba wanda ya shi kyawun su sun maradar nahu ce sannan a kwana a tashi za mu mayar da mutum fi ba da afiradi shi ma a cikin sashen ɗaiɗaikun mutane ba kowa ba wasu mutane yadda kaga Allah ya yi su da ƙarfin jikinsu haka za su tsuwa da jikinsu amma ɗaiɗaikun mutane na ba su da yawa amma galibin mutane za su dawo asfala safili wato na ƙasan ƙasan ƙasƙantattu ma'ana mafi raunin masu rauni shi ne ma'ana asfala safili za su dawo mafi raunin masu rauni an gane jama'a wato kinayatun anil haram kinaya ce Allah yake yi game da tsuwa cewa mutum nan wanda kake gani haka ni yanzu an ga ce ar ga wani abu da nan tsoro duk wanda a da kare wurin kamin a cewa annan shi kan ya banki gambancin ya ita amma wasu da yanzu an ga ce ar sai dai su rike kasar eh to ina za ka saboda tsohonka ba zai iya bari ba saboda kai ka ko ka gudu ina za ka yanzu wanda ya kai shekaru ba zai iya tashi daga nan zuwa azuzuwa ta bai shi ba zai iya in ku sai ya jika bai to amma kai yanzu da za a ce a ɗara gudu daga nan zuwa bari Sa'udu, za ka iya tafiya ya ce zai iya daga nan zuwa bari yan abu a tahi na kama gudu shi na iya zuwa bari wasu ba su iya saboda shekaru sun tsaye shine ma'ana Allah ya da mutum asfal safilin cikin mafi raunin masu rauni ma'ana kowannen mu ya zama cikin shirin Allah zai jarabce shi da shekaru na tsuwa ba kuma duk da haka wasu Allah yana ba su ƙarfin jiki ba irin da wasu ba wani yanzu ɗan shekara hamsin ya rukuce Yadda da kasan ana aza nama saman tukunya ya a dawa ce rukuce wala wani haka ya koma wani kuma ɗan shekara saba'in ya yi shi sai ga ɗan shekara saba'in na kazar-kazar ɗin da ɗan shekara sassin baƙi su amma gaskiya malamai suna ganin ya danganci kyawun aikin mutum to yana da kurciya duk mutumin da a lokacin da yake da kurciya ya tsaya ya kyauta alaka sai da mahalicci zai to an sha Allahu Allah zai kawo masa tsufa mai kyau kuma zai bashi da ƙarfin shi sai mutumin da ya lalata kurciya sai to gaskiya an samu matsala ya jirayi fitintinin tsuwar za su da su Allah sai in da yana da kurciyar abinda yake ya daina ya tuba amma bai daina bai ci gaba da yi tuwa sai da Allah sun maradadinahu asfala safili kinayatun anil haram kinaya ce akan tsufa wadda da rauni wa yankusu amalu amalul mu'min anhu aikin ne zai ci gaba da ragewa fi zaman shabab waɗanda ya saba azabanin kociya amma wa yakunu lahu ajru lada ta ta aikin da ya saba yana da kuciya lada za su ci gaba da dorewa bi kaulihi ta'ala saboda Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun Allah ce illal ladina amanu lakin ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyukan kwarai a lokacin kuciyarsu waɗannan falahum ajarun suna da lada gairu mamnun ai da makakutun wanda ba ta yankewa ma'ana duk ibada da ka saba yi da kurciya Allah ya jarace ka da tsoha ba ka iya yi za a ci gaba da baka wannan ladan shi ne ma'anar ladan ba ta yanki shi yasa aka so mutum in yana da samantaka yana jin kurciya to da tashi ta addini don wasu rana sai dai ga ana addini ba ka iya haka yi kana so kai eh shi ne ce da hadisi ya zo cikin hadisi idan balagar mu'minu min kibar idan mu'mini ya kai shekarun tsufa ma zuhu adal abad ina abin da ke gajiyar da shiga aiki ku ji na goma kada ya amal ana rubuta masa lada irin abin da ya saba yi na lada za a rubuta sai Allah ce fama yukazzibuka ba'du bid-din fama yukazzibuka Allah ya ce menene ya ja kake karyatawa biddini game da ranar sakamako ranar hisabi ba'du bayan ga abubuwan da Allah da sarki yayi wa'anda ya ambata na halittar mutum ba'da bazu kira min khalqil insan bayan da abinda Allah ya ambata na halittar mutum fi a hasar sura a cikin mafi kyawun sura sun maraddahu ila arzalin umar sannan ya mayar da shi zuwa ga shekaru na tsufa a dalat wanda yake nuni alal kudurati alal ba'ad wanda yana nuni akan Allah yana da cikakken iko da zai tayar da mutane kai ko ka zo ka ce baka yi daga tashin kiyama sai sa Allah ce fa ma ka ba'du biddi me ya same ka kake ƙaryatawa ba'du bayan wannan abin da Allah yi biddini wato da ranar sakamako ai bil jaza game da sakamako me yasa kake ƙaryatawa bil jaza wanda yake abin nan al masbuq bil ba'd wal hisab wanda yake rigayen wato alba'ar tayar da mutane wal hisab wanda za a tayar da mutane sannan a yi musu hisabi sakamako ya biyo baya ai ma ya ji aluka mukazziban bizalika me ya same ka kake karyatawa da wannan hatta ta khassara hadal jaza alladhi la yanqadu nailuhu bil haram haka wa kanka asarar wannan sakamako wanda baya yankewa saboda ba ja'ilul lahu wa inna ma huwa su'ul hazzuka wannan abin da ka saba kanka da karyatawa to ya sa kaiwa kanka mummunan samun babban rabu Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe Allah ba shine mafi kyawun hukunci masu hukunci ba duk wani mai hukunci ba Allah shi ne mafi kyawun hukunci ba gari duk wata shari'a da kaga an yi a duniya wanda aka yi magudi to za a je inda Allah zai tada wannan shari'a sake dan ka kai wani wani ya kai ka tsara ko ka kai wani kara ka ba da kuɗi an an an zaluntai an ci kai an da gaskiya sai da hankalinka alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah shine mafi kwarewar hukuncin mafi kyautar hukuncin masu hukunci ba ai huwa al qadi Allah shine al alqallai eh Allah shine al alqallai ina ma'ana al alqallai wanda zai wa alqallai hukunci duk wani shari'a da kasa alqalai yayi akwai kwafe ta wurin Allah eh in an ka ce lahira za a ɗauki kwafi, yadda mutum yi da alƙali ya yi ta kakaf kwafi na sai inda Allah wanda ya yi daidai wanda ya hari ya yi kuri, ita ba a ware take wanda ya bisa ga son rai ita ta Allah sauran ta'ala zai cewa a sake bitatta. a yi bitatta Allah ya ce to kaga wuri kaza zalunci kai kuma da gangan kai ko ko kudi an ka ba ko ko matar nan so haka ka kashe aurenta kai ka aure ta ko ko kaza haka ne kai shari'a to da haka za a ga sakamakon ka an gane ku yawwa to shi da yake cewa wa hukumu gudul jaza hukunci Allah game da sakamako al-mustamirru lil mu'minin da dogewa ne ga mu'minai ba da adadin bayan kasa wasu adal daga aiki min zalika game da wannan fil hadisi malai ya zo a cikin hadisi man kara a din waz wanda ya karanta wajji waz-zaytun ila akhira har zuwa karshen ta fal yaqul yace bala wa ana ala zalika min shahid ma'ana in ka karanta surar ko kake sauraron wani na karatu ya kawo alaisallahu bi ahkamil hakimin yake so ka ce sai ka ce bala wa nahnu ala zalika min shahidi bala wa ana ala zalika min shahidi an gane ku wannan malaman hadisi sun ce to wannan hadisin wanda ya kawo magana cewa a faɗi wannan hadisin da'ifun hadisi ne mai rauni bai tabbata ba eh imam da ya hitar da shi a cikin sunan nashi imam abu dawud ya hitar da shi a cikin sunan nasa qala albani shehin malami muhammad dinar albani ya ce hadisun da'ifun hadisun bai inganta ba unzur da'ifar jami'i ka je ka duba cikin da'ifar jami'i mujalladi na bakwai shayi na ɗari uku da arba'in da bakwai fassahihu zance mahi inganci annahu la yuqalu shay'in ba a cewa komai fil jawab a cikin ba da amsa khususan fil sala ke ba a cikin sala kaga ai wannan kuma mutane su saba to ko cikin sallah ba a ce haka sai eh, ba a ce bai ji matsalar hadisin da yake a ce bai inganta ba kuma hadisin an wada muku da walwa ya fitar da shi imamu tirmidhi ya fitar da shi imamu abu dawud ya fitar da shi amma malaman hadisi sun bi hadisan wanda ya zo cikin tirmidhi da wanda ya zo cikin abu dawuda salar duk ba su inganta ba da tun da ba su inganta ba ko da karatu ka kai ka kawo nan ba za ka ce komi ba balle ma kana sallah ba ka cewa ubbal yan ka kawo nan kawai kamar yadda sauran sunoni yan ka kawo ƙarshen su ba ka cewa komi shi ba ba za ka ce komi ba wallahu a'lam ai sawa'un da ce daidai kare su kana sallah ne in ka zo za ka ce ku yi ta matsalar karatun biyu ne fa wannan radul azhari da malam sheik abubakar mahmudu gobe ya kawo a cikinsa ya nuna cewa ana cewa ba shi ce yana da rauni ba amma malaman hadisi masu bibiyar asalin hadisin su suka ce min yana da rauni amma shi malam ya ce akan cewa ne ana cewa sawa'un ka da sala daidai mutum na cikin sallah ne au kharijiha ko yana wajen sallah شيخ sheikh بكر محمود gumi yake cewa rahmatullahi alai yace nice sirra amma a tace za cewa za ka cewa قلت sirra kun gane za ka faɗo wannan ne a sace da nace قلت ba ba bane kuskure nayi abinda a daidai yace قلت sirra sai ka ce a sace wallahu a'lamu Allah idan wasu malamai sun ce akan cewa mi ana cewa ko ba haka ba wayan sun ce akan cewa mi ba a cewa wayanda sun ga ce ana cewa sun dogara ne da hadisi da Tirmidhi ya ruwaito da Imamu Abu Dawuda ko ba haka ba malaman da suka ce ba a cewa su kuma sun lura da cewa hadisin bai inganta ba yasa suka ce ba a cewa to kaga yanzu dada an ci shawara ta rage ga mai shiga rijiya abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye mana Allah shi amince da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki daya ya taimake mu da taimakonsa ya kare mu daga dukkanin tuntunu. ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon aiki da ita ina jin nan za mu tsaya amma dai akwai shawarori da nake so mai yi kanun wuce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa